Ya ka? Umaru wakili. Wakilin ina? Gora ɗan saka. Ɗago kanka na? Gora ɗan saka. Wace ƙaramar hukuma? Malin fashi lokar gama. Malin fashi lokar gama. Mm. Shekarar ka nawa? Arba'in da biyar. Wani yare ne kai? To, Hausa Badaneje. To, yanzu ga ka a gurin hukumar siwoci mm. da ke jihar katsina wadda ke operation a matazu mm. me za ka iya cewa game da wannan abubuwa da suke ya eh, wannan shugabanci namu an ce saboda wannan belin bala'i da muke wa ko mm-hmm. akwai alhaji tukur alhaji tukur waye harɗo mm-hmm. menene shi balawo ne mm-hmm. akwai yarkun lugudu balawo ne shi ma yauwa akwai musa ɗan gidan dauji mm, shi ma balawo ne yawwa akwai marigayi uban daba tun da shi ma ɓarawo ne mhm. yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yauwa akwai ɗan gidan alhaji ya uba da rage shi ma ɓarawo ne mhm. an taɓa kai shi magana saniya da area commander mhm. yawwa ɓarawo ne wannan shi ma kwamfan yawwa yawwa yawwa yawwa can wajen ita sha kenan siwa kenan siwa kenan siwa kenan a magana wajen ita sha akwai akwai hanzabila mm. shi ma ɓarawo ne Mai mm-hmm. yawwa Ya kuka karɓe su eh hanzabila na an shi shi wannan Waye karɓe iya ma ɓarawo ne wannan tabbatar ina tabbatar maka Waye karɓe shi He dai komai unguwa na wula mm. Mm. tabba waɗannan dai da lissafa maka to ne maka an shi su 'ya'yan Alhaji Dabo fa ci gari. E to wannan suna wurin 'yan sandan fashi. kuma yanzu haka ka je ka bincika ka gane wanda ya sa hannu ya amshe su ba ni na je na an so su ba matsina na wakili amma suna ƙarƙashin iko na. Su waye su. Yawa ai rabu ne ko? Mhm. Ɗayan ne ni na manta sunan shi ko wannan kanan zalhani na manta sunan shi yaran da Haruna ne ko yashe. To ina tsakanin ko Haruna ko yashe da cikin su biyu saboda ɗan wa da dangane ne ina tabbatar ma. da alhaji da da alhaji da uban wannan da uwa da gani uwa da ba da alhaji ya u eh ka gani ka gani to ne me zaka iya cewa to sai irin wannan halin naku to ina ba da hakuri in Allah ya daga wannan kalan ba za mu kalu zuwa ko ka za mutum ya sata in dai sata ce yanda muka yi alkawari ba za mu iya kashe wannan magana ba to ko an kai shi an ba mu bilin shi ba za mu je mu amsa ba tsakanin da Allah ba za mu bari za abin da kuka yi kuskure ne ko ba kuskure ba kuskure ne to yanzu bai za ka kira ga masu irin wannan halin irin na su bari wannan bai labirin ba abin arziki ba ne inda magana sata ne kaga mutum ya kyale ba shi kenan ba kuma kaga dama ana ta zarge-zargen ta abin da ake a garin nan da ku ake da sa hannu kuma kaga wannan belin da kuke wa na barayi shine mutane suke ta zargi zargin cewa da sa hannunku kuma gashi yanzu ya tabbata cewa da sa hannun naku sakamakon belin da kuke yi na barayin wa'anda kun san bai kamata a ce kun je kun karbe su ba sun dawo cikin al'umma ba shakka su gaba da cutar da mutane ba daidai bane ba tabba in Allah daga wannan kalma mu ƙara ansa su duk wanda ya ma mu sai mun tona shi to Allah ya kiyaye yawa duk wanda ya ma sai ba mun tona shi karantin da dama ba halin mu bane mu kama barawo masaki tsakanina da Allah Allah ya kiyaye yawa gani Allah ya kiyaye amin su ma amin su ma na dai kun yi kuskure mm-hmm. an yi kuskure tabba